Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu girma barkanmu da haka. Bayaninmu na yau magana ne akan al-ikhlas. Al-ikhlas shine yin aiki don Allah. Duk wani abin da za ka yi, ka yi ƙoƙari ka yi shi don neman yardan Allah, don samun fuska na Ubangiji. Wannan shine abu wanda idan ka yi, to za ka samu sakamako a wurin Allah, kuma tun a duniya za ka ga rayuwarka ta sha bambam da rayuwa ta koma wane ne yin aiki don Allah abu ne mai wahala ba kowa ba ne Allah ya ba shi ƙarfin zuciya da imani wanda zai taushe zuciyarsa ya yi aiki don Allah akwai alamu da suke nuna cewa wani aikin nan da yake yana yi don Allah na farko mai yin aiki don Allah ba ruwan shi da mai yabo ko mai zagi ka yabe shi daman ba ka yi don ka yabe shi ba ka aibanta shi ka kushe shi bai yi ba don ka kushe shi kushewar mai kushewa aibin mai aibantawa yabon mai yabo baya rage mamayi don Allah komai kuma ba zai sa ya kara ba wannan alama ce babba da ke nuna ce lalle wane yana wudan Allah abu na gaba kuma mutum ba zai fasa ba mai yi aiki don Allah ba zai fasa ba ba zai rage ba ba zai yi rauni ba domin shi duk wanda ke abu ba don Allah ba to akwai abin da ya sa yake abin in bai samu abin ba zai bari in kuma abin ya rage zai rage misali wanda ke yin abu don a yabe shi to duk lokacin da ba a yabe shi ba ko ya ga yana yi ba a yabe shi to zai iya barin wannan abu daga lokacin da ka tsarkake niyya kace za